a batsari eh to kin ga wasu kuɗi nan na gan naki ne eh nawa ne ban san ko nawa bane miliyan biyu ne da dubu ɗari hudu da biyar kamar yadda muka irga ina za ki kai su mijina ake ne karɓo su a ina kika karɓo kaduna kaduna a ina a kaduna wurin goni bahaushe ne kuɗin menene to shi ke ban sani ba allah ba to ina mijinki yake yana a can din a ina ne can a daji a'a barawan daji ne <laughs> ran kai daɗe a'a to ya aka yi an kama ki kuma bai biyo ki ba in ba barawo bane shi a wani daji yake nan din baranda dajin baranda dajin baranda yana da bindiga a'a a'a su su nawa ne a wurin to gaskiya ban san ko suna suna da to amma nura an dade ana neman shi akan harkar sata da garkuwa da mutane da sata shanu <laughs> an ce kuma a kungiyar abura daya yake sai me yake yi <laughs> ya iga dai fata wannan satar dai kawai yake ni dai shi na sani amma gaskiya ban san garkuwan nan da mutane sai sata ban da masaniya gare eh, ta sata wace irin sata yake haka kamar ta dabbobi ni da ita na sani to ana satar dabbobi ba bindiga eh shi dai ba da bindiga ta shi ta kuma yake sai ta waye yake da ita sai dai manyan su su suke da bindiga eh wa yanzu wannan miliyan biyun ta me ran ka dade ni ban san ko ta me bane aike na aka yin karbo kuma da aka ake ni ba a ce man ko na me bane ba kuma ban san ko nawa bane to to wa zaki kai wa wannan kudin yanzu shi zan kai ma shi nura eh to to shikenan mun gode Abraham Allah saboda ka gan ni bakuwa shine zaka kwace min jaka? Ya hakuri to Allah. Ga ki. Allah ya baki hakuri. Dan Allah malam ina da tambaya. Hm, Allah ya sana sani. Dan Allah ina ne su ɗan sholi da su yi wasa. <laughs> Wai kina nufin wasan su ɗan sholi da za a nan garin Kaduna? Eh. <laughs> Wai kina nufin shahararren wasan yan kwamadi da za a gabatar a nan garin Kaduna? Eh shi. to ba ko ina bane a nan stadium runabout ne da ke garin kaduna a gidan dan One entertainment za a gabatar da wasa 27 ga wata da 28 wato zai kama ranar monday da ranar talata kenan karfe biyar na yamma har zuwa dare Ani ma ina ciki allah sa allah kuwa ya Allah ina ciki na gani wallahi ina ciki ashe har da kai a ciki da ni da mazaje da mm. haske comedian da wato ummi hutu yar yarbawa da dan eh. gwari da na shoni ka ce rana akwai shoki shakka ba mu sha kallo damu mu sha abin da kin samu sauki ko na kin gwada wuri ne a'a ban samu sauki ba dama na zo ne saboda in samu tiket da wuri in gama shirye shiryen da zan yi da wuri saboda in yi kallo mai kyau ai biyar ne ba ba wani tsada Allah mu sha sauke ki ayo